jama'a salamu alaikum masu sauraro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da kan bukarin waɗanda aka zalunta daukar batutun yaƙi da cin hanci kare haƙƙin ɗan adam da batun karɓo gadon marayu da sauransu a yau za mu duba ƙorafin tsafin ma'aikatan kamfanin wuta da aka sallama har dubu hamsin a najeriya ku biyo mu cikin shirin sunana sarfi lahashin gunar A sabon shirin za mu duba korafin tsafin ma'aikatan kamfanin wuta na Najeriya PHCN su dubu hamsin da aka sallama daga aiki a shekara ta dubu biyu da goma sha biyu yayin sayar da hannun jarin kamfanin ga 'yan kasuwa. Tsafin ma'aikatan wanda suka kafa ƙungiyar bin haƙƙinsu sun sha yin zanga-zanga da rubuta takardu sau shurin matsaki ga hukumomin da suka dace, da suka haɗa da hukumar sayar da hannayen jari BPE, amma shiru kake ji wai malam ya ci shirwa. Cikin tsafin ma'aikatan har da waɗanda ko sisin kobo ba samu ba daga haƙƙinsu na sallama, don haka tsawon shekaru goma suna ta fama da fatara mai ta da tsohon bashi. Zuwa yanzu ƙungiyar ta ce da dama daga ƙwararrun 'ya'yanta da suka sadaukar da ransu wajen aiki mai hatsari na raba wutar lantarki suna cikin rashin lafiya, inda wasu kuma rai ya halinsa sun bar marayu. Ni dai sunana Tahiru Modu, tsohon ma'aikacin wutar lantarki wato PHPN. To, an sallame mu 2013 kusan mu dubu hamsin. To, da aka sallame mu akwai hakkokinmu kamar uku haka wanda gwamnati ba ta biya mu ba. Akwai kuɗin fensho wanda gwamnati take turawa wato 7.5 shi kwata-kwata ba a biya mu ba. A tayar modu kafin kai nisa shin da na aikin nan a wani wace jiha ne wace jiha ce ka zauna kai aiki? Na yi aiki a Yobe, na yi aiki a Borno daga na koma Yobe. A Yobe aka sallame ni a aiki. To, ci gaba da mu labari. Muna bibiyan hakkokin nan yaushe ne za su bamu. Muna da hakkoki kamar guda uku. Na farko kashi bakwai ɗigo biyar na fenshin wanda gwamnatin tarayya ne za ta bayarwa fenshin don a dinga biyan mu to shi wannan ba mu samu ba sa'an nan da aka kafin a siyar an zauna an yi lissafin ga kuɗin da za a ba mu sai ya zamanto akwai bambancin wata goma sha shida wato 16 months wanda shi ma ya kamata a ce za su biya mu to shi ma ba su biya mu ba Sanan na ukun akwai kashi biyar a cikin abin da aka siyar za su bamu wato ikitishiya to shi ma ba su bamu ba. To muna bibiyan wannan abin har zuwa yau din nan ba mu samu kuɗin nan ba. Sai muka ce to bari mun yi a union magana union ta, ta ja baya ba ta yi komi ba. Sai muka ce to bari mu je BCE a Abuja ran sha takwas ga watan ɗaya shekara dubu biyu da sha takwas. muka yi delegatin mutane guda biyu injiniya babakura imam da kuma umar akilu daga kaduna zone suka je bce suka samu darakta suka yi mar magana sai ce shi ba zai saurare mu ba mu koma mu je mu samu union dinmu sai muka ce to shi kenan mun zo muna tuntuɓan union union da ta yi shiru ba ta yi magana a kai ba sai ran sha biyu ga watan uku shekara dubu biyu da ishirin da ɗaya muka sake delegatin mutane guda biyu wato Umar Akilu da wata hajiya maimuna suka haɗu da wayansu mutane a Legas suka je suka samu shi shugaban union mu, wato Ajero. To da suka yi mar bayani sai ya ce shi ya ja baya dan ana zaginsa an ce ba bayyayin komai akan kan abun. Ya ce a dama cikin dubu hamsin dole ka samu wasu za su yade ka wasu za su zage ka. To saboda haka a taimaka mana ya ce to ba damuwa zai yi iya kokarinsa ya ga cewa an yi wayannan abubuwa. To karshen 2021 sai ya sa aka je kamar yajin aiki haka. Da aka je yajin aiki rep suka shigo cikin al'amarin suka ce a yi haƙuri. In an yi haƙuri za a bada nan da kwana sittin komi ishu ɗin nan za su biya mu. muka ce to shi kenan a cikin rididin haka sai covid-19 din nan ya zo shiga cikin al'amari to tun daga lokacin da ba mu ci komi ba har zuwa yau din nan sunana Maimuna Hussaini XPACM staff na aiki a gwagwalaga Abuja tun lokacin da aka privatization zuwa yau aka sai da kamfanin wutar lantarki gaskiya wahalhalu muke ta sha saboda duk harkokinmu da gwamnati ta mana tsauri ba ko guda ɗaya da ta cika. Mun tafi wurare da dama akan abi mana haƙƙinmu kamar EFCC, kamar BPE, Office of the Accountant General. Kullum in aka je sai dai surutai ba wani magana dai tantance haka wanda za a ce eh ga haƙoƙinmu har yau ba abin da aka mana muna nan muna ta wahala da mu da iyalanmu. Wasu sun mutu, wasu suna nan a gida ba abin da za su ci wasu 'ya'ya suna nan ba ci ba sha ba makaranta da sauransu so in haka gaskiya privatization yake sai da kamfanonukan gwamnati gaskiya zai da amfani saboda muna nan muna ta jira har yau alkawarin da suka mana suna da dama contribution na bangaren gwamnati ba su biya mu ba akwai 16 months ba su biya mu ba hmm. akwai notice in lieu na retirement compulsory retirement tun da sama fa ba ma kai age retirement ba suka fidda mu da karfin tsiya aiki dukka ba wanda aka biya mu ko su tc mun bi kafa mun bi kafa har mun gaji to muna son dan Allah gwamnati ta dube mu da idan rahama ta tausaya mana alkawarin da suka mana na kamun su sai da nefa ba wanda suka cika muna son gwamnati ta dubi mu da idan rahama ta biya mu mu a mimuna an ba mu labarin kima kina daga waɗanda suka yi ta gwagwarmaya wajen ganin shugabannin ƙungiyar ku ta ma'aikatan wutar lantarki domin su sa baki a magance wannan al'amarin shin bayan da kuka je suna kiran ku ku yi wata magana ko shi kenan ko ina kuka je shiru ne kawai idan muka je kwarai ina ɗaya daga cikin wanda suke gwagwarmaya akan ganin cewa an biya mu haƙoƙinmu. Mun je Lagos watan biyu shekara da ta wuce, muka zauna da union ɗinmu akan haƙoƙin namu dai. Suka mana alƙawarin cewa tabbas za su bi mana haƙinmu ya ce mana akwai 15 months da za a biya mu da gwamnati bata amince da haka ba amma da zuwan mu ya ce sun amince kuma sun ce za su biya. a ɗan ƙanƙanin lokaci za su biya mu har da gratuity har yau ba mu ji ba ba mu ga komai ba. Na biyu mun je BCE suka ce mana su ba san komai game da ko muna bin su ko CC ba ba su san muna bin su ko ƙwandala ba saboda haka su ba su da wanda za su ce mana Kuka tafi office of the accountant general nan ma dai mun je wurare da dama akan haƙoƙin namu har yanzu ba wani takamammun labarin cewa eh ga inda kuɗin mu yake ga kuma ranar da za a biya har yau ba mu san komai a kai ba. Fara sauraron wannan korafi daga wasu tsafin ma'aikatan. Filin ciki da gaskiya ya ji ta bakin shugaban ƙungiyar ma'aikatan wuta na ƙasa NUEE, e, Comrade Joe Ajero, wanda ya ce ya shiga maganar da Zuma samar da maslaha har ma ya kira yajin aiki a da 2019. Amma daga bisani tsafin ma'aikatan sun gwale shi. ta hanyar kai ƙara hukumar EFCC da makotu. Ajeriya ce za su iya kai ƙungiya ko gwamnati ƙara akan batun, suna da ‘yancin yin hakan, kuma za ku jirga bakinsa daga bisani. kamar Nasir Kabir wanda jami'in ƙungiyar ƙwadugo ne, da ya aiki ƙud da ƙud da kuma rajo a jero, ya yi alwashin zama mai sulhuntawa ko sa baki tsakanin ma'aikatan da aka sallama, amma aka samu akasi. Alhamdulillah a magana ta gaskiya mutanen nan shawara ɗaya da zan ba su shine su yi ƙoƙari su haɗa kansu su samu shi wannan a wato jo a jero a tunda a kwanakin baya ya yi min bayanin cewa ai suna zuwa suna samun shi kuma sun yi zama da shi to yana da kyau su koma su haɗa kansu su je su same shi wai aka ce durkusawa da ba gajiya ba ne tun da mutumin nan shi ya fara ɗauka wannan magana kuma ya magana da jami'an gwamnati to ina mai tabbatar maka a lokacin amma yunkurin wato cimma wato yarjejeniya dan ina mai tabbatar maka ita kungiyar wi a harsun wato ya abin da ake cewa zanga-zanga har ya kai ga sun yajin aiki na cewa ba zai yi a kura mutanen nan haƙoƙinsu ba a biya su duka ba to ya yi wato yunƙuri mai kyau to sai ya zama na waɗannan mutane sai suka je efcc suka yi ƙoƙarin ɓata ta ƙungiyar suna suka sake komawa suka dinga samun wasu jami'an gwamnati wanda ba su ga yadda abu doka ya ce ba ya ce a to ya mutanen da nake taimaka musu sun zo sun yi taro da ni kuɗin wato jirginsu da suka kashe ya saka ƙungiyarsa ta biya wannan kuɗaɗe duk an ba su kai sai ku bi abin a hankali amma sai ku kama can ku kama can wai kuna ƙoƙarin nemo haƙoƙin ku to yanzu zancen da nake magana da kai na yi magana da shi a jero cewa ya haƙuri ya koma a ci gaba da wannan yunƙuri da yake na taimaka musu a sai ya sanar da ni cewa ta mutanen na har ma sun tafi kotu. sauraro idan mai duka kai mako mai zuwa za mu kawo muku ci gaban shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda ku ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen kawo muku wannan shirin Nasir Adam ɗan Kaya. Ministar Fili Hashin gumar ke cewa muka kasance lafiya. Thank you.